بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da yammacin talata goma sha biyar ga watan شعبان Jirar annabi alaihi salatu wassalam shekaru 1447 daga makka zuwa madina wanda kuma hakan yi daidai da uku ga watan fabrairu 1225 miladiya ci gaba da darasin ولا littafi mai albarka نبي rahma ina ga mun kwana a shafi na goma sha bakwai za mu tashi a gaba na biyu wato raba ruhu fi bani sa'ad shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma reno da aka yi wa manzan Allah a bani sa'ad an gane ko a banu sa'ad shafi na goma sha bakwai an ga wurin ya ce kanat min adat al-arabi fil hawadiri wato na daga cikin al'adar larabawa a birane larabawa mazauna birni a wajen malam shafi na goma sha bakwai eh, paragraf na shi ne na tsakiya dai shi nan dai ba domin ya yi bayani akan na farko gabar wato shine kustatu hadisatul turfin ko dama ya ce zai magana akan shekarar giwaye da kuma haihuwarsa da kuma shayar da shi a bin sa'ad ya gama da na farko yanzu na biyun ne ba Shi ne shayar da shi din ita to daga cikin al'adar larabawa a birni mazauna birni larabawa yatalammasu li auladihim maradi'a fil bawadi suna nema wa 'ya'yansu guraren da za a rene su a cikin ƙauyaku ɗan birni haka suke larabawan birni inda sun san su sun taho ila daga su sai iyalansu mata da miji kawai sun taho birni to akwai wasu abubuwa da in ya zama su kaɗai suke magana daga su sai junansu ƴaƴan da suka haifa kuma ba don ne su san komai ba sai su za su rika maganganun su ne kawai nasu na yan birni da irin hankali irin nasu to yayin da suka haifa fa akwai wasu al'adu da wasu ɗabi'u nasu na asali su a matsayin su na laraba wanda sai an je ƙauye ake samun su ake sanin su to kaji dalilin da suke newa wa ƴaƴansu wuraren reno a ƙauyaku tare da cewa iyayen suna birni don su je su ƙara gogewa yace ibtiadan bihim an al-amrad al-hadira dan su nisantar da ayan saboda irin fitintinu na zamani da cututtuka akalla sun je kauye za su samu ga maganin kaza ga matsalar kaza ga lalura kaza ga shi kaza ya ake yi kamar yadda ake zo nan duk da mun an haife mu a birni wani abun na al'adar gida ma ba san shi ba ko ba haka bane yaro zai iya jure ma wahala ya saba da jin daɗi ya zama ajebo ko haka bane duk wanda yake tsaye kuma a je bako ne haka ne wala to irin wayannan abubuwan duka suna da amfani da tasiri da yaro idan ya je kauye to zai koya zai sani zai samu wayewa an fahimta akan waɗansu ababe irin wa'innan malam ya ce wali taqwa ajsamuhum dan jikinsu ya karfi yaranka ka kulle yana falo yana cin taliyar indomi ko da fita in za shi makarantar direba na nan a kofar zai ɗauke shi haka ne da ya taso an ɗauko shi an daure shi za shi islamiyya an kai shi ya ɗauko an daure shi ya shi kaji kaga ba matsala da ya zo yana ɗan gudu haka sai fadi sai ga uban ma shi yake kuka ko uwar dan fa shine ya fada amma uwace take fa wayo zallu kaza kaza kaga ba zai iya koyo ba da zarar dan wani ya hada shi da dan wani yaro yaro yana dan ture shi haka kawai sai ya kama kuka ko ba haka bane amma in yaje irin wannan gurare na karkara ana abubuwa irin wannan a ku wallahi wani ya naushe shi wani shi ma ya naushi wani wani ya cije shi ma ya cije wani a ture shi ya ture irin wani zai ga kawai kasusuwan suna karfi ya goge ya samu wani irin training na musamman da ya kamata a ce ya samu ya iya hawa bishiyar mangoro eh, ya iya zuwa gona ya iya daukan fatanya ko ba aka bane a gari ina tuna har yau ina kallon lokacin da na fara hawa jaki a ƙauye daɗin da na ji a lokacin da na hau jaki har yanzu ban manta ba bai ki tsudo ne ba wallahi muka je gona akan jaki sai daɗi nike ji kawai da ya ta jaki a shi abin daɗi gare shi kaga wannan abu inda a ce na tsaya a kawai dan birni na nan ga ma balle in ji za haushi akwai irin wannan za ka ga akwai daɗi da sauransu na da shi ta ka tsaya wannan ai ba a cewa komai ma wallahi duk kafa ta damalmale duk yana faruwa mu je kali tun muna zuwa kali da irin roro ake cewa komai ne ne eh a je rore duk irin wani abubuwa wani yaran duk sun su ba kada su abinda suka sani to a je a auro musu buhu a je su ga buhuna to yana zaune kana kawai suna ci yana rabuwa. in doya ce su ga saura guda kaza kawai man gyaɗa su gera ɗan sauka ban sanya aka yi ba sai cin kawai suka sani sun dai san gishiri ya yi ko bai ji ba ko ya yawa ko ya ji za a duk irin wannan sun ɗan sani shi ke wasu abinda mafi yawan yara suka sani yanzu ku je shago su siyo a shara ko su siyo maganin sauro ɗan sakari a je a ɗan auno shi kenan kawai yi e, shi na wanda suka zai yanzu ma sun kware da pos eh za su shi katin baban ko na uwar aje zuwa saka sun yi password da su ciro su siyo kawai su dawo shi ne ga hannu. to suna kai ƴaƴansu saboda su koyi irin wa'annan abubuwa ka je cewa ta tsawa wa yanzu kawai a jisamu saboda jikinsu ya kafi wa ya nuna ko ya tsinu al-lisan al-arabiyya dan su kware wajen harshen larabci duk yaran mu nan har mu mafi yawa wallahi ba komai muka sani ba na Hausa ba mu kware ba amma dan ƙauye ya san Hausa ya san kaza an yi fada kaza za ka ga ya masha Allah tabarakallah to idan suka je suna so su kware akan wayannan alfasai ya zama su iya larabci kwararre fi tsufulati mutum suna yara ƙanana fasabba alahu jadduhu abdul Muttalib to sai kakansa ya nemo masa mai shayar da shi daga ƙauye shi abdul muttalib ya nemo masa imra'atan min bani sa'ad wata mata daga bani sa'ad an gane wannan ko ibn bakar wato sa'ad ibn bakar tu da ana kiran wannan mata halimata bintu abi du'aibin as sunanta kenan ana ce mata halimatu as-sa'adiyya ko wato halima bintu abi du'aib as sa'ad din nan family su ne an fahimta banu sa'ad zaka ce mata sa'adiyya wa zawjuha al-harith ibn abd al-uzza sunan mijinta al-harith ibn abd uzza wa yukanna ana yi masa alkunya bi abi kabsha ana ce masa abi kabsha ina fata ana fahimta shi yasa za ku ji daga cikin abin da ake kiran annabi za ka ji akan ce masa ya bunu abi kabsha ya fi dan abu kabsha saboda ya taso a gidansa an rene shi an fahimta malai ya ce wa ra'at halimatu sa'adiyya wa qaumuha amran aziman halimatu sa'adiyya fa da ita da jama'a ta na garin su wallahi sun ga wani babban al'amari min barakati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama na albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa hasalat lahu hadithatu shatt sadri wa huwa indaha har ma wannan al'amari na tsaga kirjinsa da aka yi ya faru ga manzon Allah din a lokacin yana wajen halimatu sa'adiyya ina ba ta ana fahimta kuma wannan mata kamar yadda aka ce yanzu malam ya ce mana su 'yan birni suna nema wa 'ya'yansu wuri a can ƙauye ko kuma haka zalika 'yan ƙauyen sukan fito da kansu don neman 'ya'yan da za su shayar ana fahimta a cikin birnin sai su rika komawa to lokacin da aka ce za su fito sun zo halimatu sa'ariya raƙumin da ta hau da jiyayyar raƙumi ne ya sha wuya sai ya tafiya saboda talakawa ne su ma ita da mijin nata sun fito neman aiki a birni na reno da ƙyar duk sanda suke tafiya sai dai a jira ta an bata baya idan ta ƙara so a ƙara tafiya haka aka aka shigo birnin maka kaji yadda aka yi suka wawwatsu to za mu haɗa a nan lokaci kaza kowa da wanda ya je samu sai a zuwa haɗu haka suke yi in sun shigo kamar misalin karfe tara na safe sai ce to mai alkawari ana yin sallar la'asar nan za mu sake haduwa za mu jiran minti talatin ko minti arba'in bayan la'asar duk wanda ya zo shi kenan duk wanda bai zo ba za mu tafi mu bashi za mu koma mu koma hanya saboda su koma gida da wani ƙauye su an fahimta a in ma tafiyar tasu ta kwana ce za su yi alkawari cewa gobe za mu dawo nan karfe kaza ko jibi mu kwana biyu mu zo mu haɗa anan gurin don mu kama hanya suna irin wannan to haka aka yi suka watsu kowa ya tafi inda yake samu nashi zai mutu su adiya da inda ta je ba ta samu ba ta zo gidan su manzo Allah sallallahu alaihi nan wurin Abdul Muttalib din ba akwai aka ce babu gaskiya sai dai wannan yaron gashi muna da yaro amma shi maraya ne uwarsa ta rasu uban shi ya rasu yana hannun kakansa ne ma'anan wannan maganar na cewa maraya ne ba fa komai la ku samu ba za dan samu abin da ku samu ita kuma sun fito neman na bakin salati ne sai ta ga ya rasa da dauki wannan marayan kuma ta zo ta koma ta ba komai an fahimta kawai da ta wuce wata an saba an fahimta ta je ta kara dai da inda za ta je yawon ta maka ba inda ta samu da inda ta je babu da inda ta je babu liyar qadiyallahu amran kana maf'ulan saboda Allah ya zartar da wani abin da dama ya hukunce ya faru lokacin haduwa yayi da abokanan tafiya tafiya da ayyani ga yanzu ta baro ƙauye banu sa'ad ta taho habbinin maka kuma ba ta koma da yaro ba ta tafiya ban zakiya akwai nauyi akwai kunya sai ta ji sha margai ta je kuma rayan nan ne dai ta azara ta koma ta hannu rabbana wai da babu gwara ba dadi ka ji yadda aka yi har sai ta koma gidan ta gane gidan ta je ta yi magana aka ba ta yaro shi kenan an ba ki haka za ta ita ce wacce wacce aka ɗauki bayananta shi kenan ta kama hanya da yaro karami jariri annabi Muhammad sallama yana dan yaro to tun daga tafiyan nan fa sai al'amura suka canza wannan raƙumar tata da ba lafiya sai tafi kowanne raƙumi sauri saboda annabi yana kan raƙumar da ita kai sai ta lura cewa girgije ma inuwa yake musu ba shi duk ga mutane a rara masu suna cikin inuwa wannan abubuwan ta fara gani sun a hanya wanda ake jiran shi da yanzu ita take zuwa ya ta jira sai sun zo ya ƙara tafiya kuma zai ware albarkan wannan yaron da ta ɗauko ta ce wannan yaron mai albarka ne da ganin shi ma annabi ba ne shi ne ta taho da shi mijinta ya murna amma dai shi ma da kanshi ce to yanzu ke ki ɗauko mana wannan ɗan maraya mu ma ga mu marayu ne kasuwa <laughs> manyan marayu ne eh ya za mu yi sai to ina gare ta mu haƙuri abin ya samu kira ai kafin mu same shi mun samu wasu ko ba ka ba da mu zo mu je mu dawo a ce ba mu dawo da komai ba to shi yasa kawai sai daga gara mu an shi kawai dan marayan nan mu yi mu nemi lada wurin Allah abin da iyayensa suka bada koma ya yake dai mu haƙuri da shi to kaji yadda aka yi malam yake cewa ya taso a hannunsu to ra'ayuhu sallallahu alaihi wasallam al ganami wa hadithat shakl basar yadda annabi ya taso a wannan kauye ya fara kiwon dabbobi kaga annabi yana da sana'a kiwo saboda ka sana'a wata abaci mai muhimmanci ga kowa musamman ɗalibi da yake karatu har ya zauna ya zama cima zaune dole ya zama yana sana'a ka iya wata sana'a sana'a kai wadda za yi da hannunka da karfinka ba aikin kasuwanci ba ba aikin da za ka je ka zauna kana tsaron shago ba kuma wannan ba sana'a ba ce sunanta ba sunanta sana'a ba ba wanda za ka je kana zaune kawai a ofis ba ba sana'a sunan shi ba sana'a shi ne wanda kake iya yi da hannunka ɗinki dukanci jettanci, rini jima a fahimta ko da fuskare ne abinda ƙarfinka ne zai yi aikin gyaran waya shi ma yawa duk sana'a ne ƙwarai da gaske kai wannan motsin ka iya shi to yana da kyau daga baya ka je ka zauna a shago ko ka zauna a kasuwa ko a ofis duk wannan wani abu ne daban amma ka iya sana'a wanda za ka iya rayuwa ko da shi ko babu domin ita kasuwanci ce kana da jari misali to amma ita sana'a ko baka da jari akwai yanayin da zaka ga sana'ar za ta yi maka amfani sana'ar hannu baka rasa abin da za ka yi ita haka take an fahimta jama'a na noma ma sana'a ce sosai ga training ga ai eh, to har da noma yana faɗa abubuwa da tunda ba zan bari wani komai sai na faɗa ba alam mu'azu inda dan fada kiwo ma duk sana'a ce eh musamman ma na kaji to bana dai zamu ci kwai sosai ko to nan da azumi na ya tunkaro mu <laughs> alhaji an kula ai na riga na gano alhaji mu'azu ya ce to zamu ci koyi bana sosai na. eh ban ci kiwo ba ban ce ban ce mai ɗaya bai ce ban ce noma ba sau da aka duk kaga irin wannan akwai albarka ka gane annabinmu da aka aiko shi kanshi bai zauna haka ba nan za ka kuskuren wasu daga cikin malamai da suke zama karantarwa kadai ba ta sana'a wala ya kuskure ne babba kana da iyali kana da bukatu kana da lalurori aka je gun wani ka je ka zauna kana zara idanu kana yan murya ba kuma ya zama kana da sana'a ka wadatu gabar roƙon abin da ke hannun mutane don ka tsare nama fuskarka jama'a wanda ita ce gaskiya za ka yara ma su tashi su nemi sana'a tun suna ƙanana su tsaye da ƙafafunsu, su dogara da kansu ba sai sun matsa iyayensu ba amin kaza a ban kaza ma kana iya ɗan samun taro sisi kana adanawa sai ka kana shirya wa kanka hawaye a haka haka sai ka ga yaro ya miƙe masha Allah tabarakallah akwai yaran da yake da ƙashin arzikin da ya fi na uban shi da gaske ga ya arziki shi ko ban bai akwai su abin Allah ya shirya da mu saboda haka Allabi sallama wa ra'iyatul lil ghanim ya fara kiwon dabbobi malam yace ra'a Annabi sallallahu alaihi wasallam al ghanama fi badiyati bani sa'ad Annabi alaihi salatu Wasalam, ya yi kiwon dabbobi a cikin wato gonaki ko daji domin badiya din shine kauye a cikin wannan kauyen na banu sa'ad wa fi ahli makka sannan ya yi ciwo a cikin maka ita ma da ba. da ɗan wani abin da ake bashi shine ƙarariɓ da ƙaba ha minhum ɗan abin da ake bashi ƙiraɗi ne ɗan wani kudi ne wanda zai da ake ɗan biyan shi ta yana ɗan sana'a na ɗan bashi wani abu minhum daga hannun waɗanda yake wannan ciwo muqabila amalihi a matsayin kuɗin aikinsa rawal imam al-bukhari radiyallahu an imam al-bukhari ya rawaito hadisi Allah ya kara masa rahama fi sahihi an abi huraira ta radiyallahu an daga abi huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi alaihi salatu wassalam ya ce ma min illa wa qad ra'al babu wani annabi face annabin yayi kiwon dabbobi duk annabawan Allah sai kiwon dabbobi kaga shi duk suna da sana'a nan general sana'ar annabawa ita ce kiwon dabbobi sannan kuma ka samu suna da wasu sana'o'i na na gefe kun fahimta suna da sana'a a gefe yanzu kamar annabi alaihi salatu wassalam shi general wato shi ya zama kamar international ne ake cewa ko general kamar asibiti a ce akwai general doctor akwai kuma consultant akan kaza shi komai akwai shi amma ga annabi idris ya yi kiwon dabbobi amma tela yana shi ne yana sassa daga ana samun teloli shugaban teloli annabi idris akwai kafin fuci annabi nuhu alaihi salam an fahimta ba ma shi kaɗai ba akwai wani annabin da shi ma ya yi kafinta ya ji ko annabin musa ne aka faɗa kowa na manta dai akwai su da yawa annabi musa ma ya yi kiwo ka gani akwai abubuwa da yawa annabi isa likita ne kuma kawa likita ne so annabawan allah suna da sana'a kamar yadda annabi ya faɗa a wannan hadisi ya ce babu wani annabi face yana da sana'a ya yi kiwon dabbobi kalu sai sahabbai suka ce wa an ya rasulallah har da kima ma ya annabin allah tsala na'am annabi ya ce kwarai haddani kuntu ara'aha ala qararit li ahli makka ce na kasance ina kiwon dabbobi akan waɗansu yan sunalla da ake bani ko yan kwabbai ga mutanen makka wannan kuma malamai suka ce yana nuna ya halatta mutum ya aiki a biya shi mutum ya maka aiki to ka biya shi domin sa in shi ce a'a to shi kenan amma ka biya shi kuma yana nuna a ce zaka iya sa a maka aiki don ka biya kuma zaka iya yin aikin don a biya ka halin ya ci gaba ya ce wa min abrazil hukum hikam ne wal ibra fi hala daga cikin muhimman hikima da abin lura akan wannan al'amari da aka yi magana a kai ta hanyar zuwansa ƙauye da sana'a ya kiwo ya ce na farko an ya su lahu sallallahu alaihi wasallam a tamaru na bir'ayati bai ra'ayi ha alama yau kallafa bihi min al-qiyam bi amri ummatihi wato annabi ya taso ne a matsayin mai ciwo dan ya zama kamar ya samu wani training na yadda yake iya jarraga ragamar dabbobi ya dawo da su ya hana su saboda abin da za a ɗora masa nan gaba ana shirin ya zama shugaban al'umma gaba daya ba ka taɓa training ba ba ka taɓa jan mutane ba ka taɓa jagorantar wasu halittu ba bisa tun da gana ƙarami ya iya tafiya da dabba ya iya dakatar da ita ya iya bata abinci ya iya kaza idan har wannan tausayin ya shiga cikin zuciyarsa da kuma gano wasu ababe to zai iya jan al'umma ka kalli yanzu halin da muke ciki kuma yara yara matasa sai ga mutum kawai duka gaba ɗaya da kasan ba daɗe da ya yi shi ba sai zai ce maka shi ya fito takarar kansila ko ɗan majalisa yaro ko kukan dare ba a taɓa mai ba wallahi ba wani yaro da aka taɓa kukan dare ko aure mai ma'ana ko yana da auren ma ƴaƴansa ɗaya ko wani abu sai ce wai shi zai jagoranci al'umma karamar hukuma guda ko shi ɗan majalisa ne a dole kaga wannan akwai matsala ba zai je wakilce kuwa na ya ga kudi ko wanda wa za su zaɓe shi duka al'umma su ba su da hankali yin zaɓe shi ta ga kamata ba ya kamata a gane za ka ga wani mai mutunci kila ya san darajar mutane yana da kima kuma yana da iyali ma misali an san yana haƙuri da su to wani ko auren fara bai ko kuma daga shi sai matarsa ɗaya ta yana fama da ita zai haƙuri da su, in ka zo ka tambaye shi ma ya rike ta ya kore ta gida kuma yace yana so ya jagoranci al'umma sai yana zai yi haƙuri da su in ba ka da haƙuri eh to ashi ake so to ka irin matsalar wallahi wannan karan a daina yin shi a rikayin abin da ya dace shi ne fatan mu a gani to ga fa manzon Allah fa za a bashi jagorantar al'umma a aiko shi amma sai da aka tashi ya fara training na koyan ya ma za a yi kuma koda da ƙananan dabbobi gashi yana zuwa yi kiwon sai ka taho da garke ɗari biyu misali garke kaza ya za ka yi don Allah in baka yi haƙuri ba ka zai faro waccan ka je wannan to haka al'umma ce amma za ji ta kalli annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin mu'amalolinsa da al'ummarsa wallahi tallahi akwai wannan ɗabi'a ta haƙuri saboda ya saba da wannan kafi su gana wannan ta fice ta san wacce ta yi sanar annabi zai karo ka ya daidaita su kuma saboda annabi ya saba ana ina wani ya zo shi shi ta baya ta baya fari ja masa gyautar shaga har sai da wuyansa ya yi layi saboda alamun wannan mayafin ya shaƙi annabi ya ce ba ni rabona da Allah ya bani duki ba Allah da take hannun ka ba shi kudin zakka kar kamar ya ba annabi ajiya annabi kawai biyu ya murmushi dan da wani a cikin mu da gula zai juyo wallahi kowaye ba sai dai ji gula kawai wani da ya juyo ya masa murmushi ya ce a bashi amma ƙara kara masa a kara masa shi kenan a gani so wannan abun akwai wannan darasin a ciki na biyu malam yace an yahsula lahum bi mukhalaqatiha alhilm wa shafaqa kaji yace ana so ya zama cakuduwa da dabbobin nan ya zama yana da haƙuri yana da tausayi domin wata dabba za ta je ta makalkare a wani rami ta sa kafarta inda ba za ta iya fita ba wata kuma dabbar za ta samu da ta bai ta da bebayin da ke jikin ke harɗe ta kuma zai iya faruwa dai li'annahu idza sabara ala ra'iyaha domin idan yayi hakuri akan ciwon waɗannan dabbobi wa jam'iha da tattara su ba da tafarruqiha bayan sun tarwa fil mar'a a wurin kiwo to wa naqliha min masrahin ila masrah da ɗauko su daga wancan makiwacin zuwa ga wancan makiwacin inda ya fi danshi da ainihin wato kan da za su ci ciyawa wa daf'i aduwiha an sab'in da kuma kokarin tunkuɗe mata abokanan gabar ta ita wannan dabba da yake kiwo ko ba haka bane su abokanan gaban su ce min su bai kama daga dabbobi manya masu cinye dabbobi irin zakuna su ne subo kagan kana kiwo ai dole kai ka tsaya ka zama ne gadin su Allah ka bar su a zo a auko musu a cinye su ba a gani wa da barayi masu zuwa su sata kaga duk zai ke tarewa yana gani wa gairi ma da makamantan abubuwan nan dan Allah ya mai kiwo shi ya kamata ya bacci to shugabanni ƙa'ida bai kamata su yi bacci ba suna kallon me al'ummar su suke bukata su ba su kariya yanzu mu ba dabbobi ne subo muna da subo in cikin mutane ne kidnappers da yan ta'adda misali waɗanda suke shigowa suna wa mutane rashin mutunci shugabanninmu kuma suna bacci ne ko suna kare mu ne <laughs> bacci suke hadda mu kai baccin nasu ma in suka tashi sai su bar kasan nan sai su hau jirgin sama tsul kawai ka ji su sun sauka a wata ƙasa suna can sai dai daga can a rika turo nuna hotunan su a airport su ke yin safi da matansu da 'ya'yansu sai da gaske ana tarbo su su sauka a kan masu yaki an kasa duk wani abu haka ne a rika nunowa haka na wani dan majalisa wai sai fito ya dan yaka ya ce ka ɗauka ɗan juya kan ya ce ka dai zan gona da ra'ayi ne. to a ci menene kake nema kai? ake ok to sai wato yana yana yi ne dan ya ba wa saushi to ko da sanansa sa ko ba da sa ba dai menene ribar eh <laughs> to kaga irin matsalar mu mala Allah ya kyauta shi sa wallahi babu babban abin da ya kamace mu shi ne karatu idan muka karatu muka fahimci waye mu a lokacin ne zamu gane hakkin mu zamu yi tsaya don mu faci hakkin namu amma ga muna da jahilci an ban mu da jahilci ban ma san hakkin ba ma balle mu ne mu ne mu ne wasu na'am mu tsaye mu zan mun tashi mun yi ƴaƴan mu su yi su ajiye su ma in mu ba mai karatun ba ƴaƴan mu su yi haka ne haka aka sai ga Allah ya taimake mu an wafto wani abu wallahi malam lokacin da naga ana wanke titi da soso da sabulu <laughs> na inji fa idan mota ce da inji wallahi malam a saudiya sai na ce wai najeriya an ma san akwai wannan haƙƙin fa nawa mutum da ya fito mota shi zai fashi a wanke maka titi ba da brush sosai a indiya a fita maka komai ka ga titi ko ce titin nan fa a zo a fesa ma bolar ka abin nan a flitin bola ta anguwa da can banka na bayan gidanka za a daga shi a fesa maka magani a ciki ko sisi a to da ba da wani kudi ba za ka yi wanda ma zai baka masan shi ba to wannan duk Allah ana mana an yi duba gari da ko to ka duba ga yanzu irin wannan haƙoƙin wani ma Najeriya ya san da shi kyauta su sauraka kaga annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi waɗannan abubuwan duk a cikin kiwon dabbobi da yake yi malam ce wa ma'arifatuhu bi ikhtilafi qabaiha nabi zai gano ɗabi'an waɗannan dabbobi ko ba haka bane zai gano wannan afiya tana da kaza cinkiya tana da kaza shanu suna da kaza raƙuma suna da kaza ɗabi'unsu tare da akwai ɗabi'un mutane mabambanta ba haka bane me yasa ta kaza ta kaza duk za ka gane za ka tuna ko wani hadisi da wani zai kawo ƙarar matar shi ta haifan masa baƙi wulin alhali shi ba larabe ne a tuna rabi ya tambaye shi ce ya aka yi kai a cikin danginka babu baki, ya ce akwai ya ce to a tsatso ne aka yi aka fi shi a cikin dabbobin sa ka yi tambaye shi dai ya ce ba kana dabbobi ya ce yana dabbobi dukkan su wani kala suke da shi ya ce kalan su kaza ne ya ce to babu wani kala kaza sai ce akwai ya aka yi zuwa kala kaza ce ai ya biyo tsatso ne haka na jikin eh, baban shi raƙumi ko doki ko mawane ne sai ce shi ma wannan jaririn tsatson shi ya biyo a cikin kakanninka ko iyayenka ko iyayen mata akwai wanda yake da wannan kala ko ba haka wani akwai haka in dai ba ya bayyana zahiri abin da yake akwai zargi in zargin ya zo shi zargi ba tabbas ba ne amma kuma sai zargin ya zo da kuma wani karina wadda take kora shakka to sannan ne za ka iya tabbatar da zarginka shi ma in ka tabbatar da zargin Allah mai iko ne akan komai aiki wanda ake zargin zai iya kara kansa ko kuma ya amsa laifinsa ne amma a karan farko ba ka yi zuwa kawai ka turmi mutum ka ce wai ya akai kaza ya akai kaza Abin abinda nake nufi a wannan ƙara fito da magana fili anan a social media sai naga wani yana yi wa mai gidansa godiya daraktan shi ne ko manajan shi a kamfanin da yake aiki da matarsa matar ta haihu ga jaririn nan fari sukan dan china kuma shi ogan dan china ne shi kuma baki wulif ita ma baka wulif saboda wai shi mai gidan nasu ya dauki nauyin komai na wannan yaran na siyar rago da abubuwa da aka haifi yaran da kashi da kudin asibiti sagga shi nan dan china <laughs> misali fa in ga watan kai ma to wannan in ga wannan ko ta karina wanda sai <laughs> ka ce saboda ba aure ba dan china bai a nan garin bai da iyalansa misali amma yana da iyalansa iyalansa ne yan china ce za a ganta kai kuma kai ne mijin matar ka kai baki ita ma baka sai na fita fudan china a dangin ku kuma ba yan china ya bambanta da tukari za ga tukarun mummuwa yan saudiya akan kamo su daga can kamar yadda wani ya faɗa mu muna ganin sa amma dai wannan ya ba da labari cewa ya ga an kamo jirgi sai ya taho da tukari ya sauke su a karo ga su nan an ɗauko su su gari su ɗari kaza a jirgi saman mutum ɗari biyar daga sun fito kawai mala ya ce ga wata nan mata sako da ɗanɗanta balarabe sal da shi to a nan gurin ni a bisa abinda zan iya cewa ba duk wata cikari da ka ganta da tsaba larabe shi ne mutane ta yi na ko ta lalata saboda suna auren su misali kuma can suka je garin nasu kafin shan wannan fa shi dan china ne ya zo nan kuma nan duk kaje ne ba wani tsatson su a can har wani ai dole akwai zargi a ciki wayan kare ba ina cewa kuma tarin su ma na wanke su da mai bane kawai dai su yanzu akwai bukatun a natsu ne kar a saurin yanke guji ko ba haka bane dan tana baka ta haifa dan balarabe ko kaga balarabe ya zo yana ta liƙa maka yana maka hausa kamar jakin kano sai ta koya mai shan koko da tuwo <laughs> Allah ya shirye ni to annabi sallallahu alaihi wasallama zai san dabi'an wa'annan dabbobi yace wa shiddatu tafarruqiha ma adhafiha da tsananin rabe da suke yi kaga sun watsi ciwon dabbobi a kuma wahala sai mutum yayi hakuri yace ma adhafiha da kuma ya gano irin raunin da suke da shi wa ihtiyajatiha ila al-mu'ahadati alifa min dhalika as-sabr ala qiyadati al-umma tare da bukatun da suke da shi bisa yau da gobe ta hanyar sabo sai gane suna tsananin bukatan wuri mai danshi suna bukatan inda akwai inuwa ko suna bukatan wata ciyawa iri kaza suna cin shi kaza kaza duk irin wa'annan abubuwan ya ce a sakamakon haka halifa min zalika sabr sai ya saba daga wannan haƙurin da yake shi akan wa'annan dabbobi sai ya saba da alaƙiya da umma da jagorancin al'umma sallallahu alaihi wasallam kamar dai anan malai yana so nuna mana cewa wato kiwon dabbobin da annabi ya taso tun yana yaro kamar wani shiri ne da ake masa a tattala shi don jagorantar al'ummar duniya gaba da na uku an Allah la yu'jizuhu an yuhayyi ali rasulihi sallallahu alaihi wasallama kulla wasa'il al-aishi war ragid aishin ragid Allah sarki babu abin da zai gagare shi akan ya samar wa manzansa dukkan waɗansu hanyoyi na rayuwa mai daɗi Allah zai yi wannan ba kowa ne mai wahala da shi wa yughnihi bidhalika an ta'abi wal kada ya ma wadatar da annabinsa akan wani wahala akan ainihin wato aikin wahala da gajiya idan Allah ya so zai iya azurta shi ko ba ka amma sai bar shi annabinsa ne tun ya je yayi kiwa yayi wahalhalu yayi kaza yayi kaza walakin arada an yu'allima al-ummata kaira ma iktasabahu al-mar min amalihi wa juhdihi ash yana so ya nuna wa al'umma cewa mafi alkhairin abin da ɗan adam zai sama na duniya shine abin da ya zama wahala ta ce gumin sa ne kai kai aikin kai ne ka ci wannan kuɗi ka tantanta ina fi alkhairin abin da zaka samu shi ka aiki a biya ka masu aikin hannu irin plumbers din nan kaga aikin hannu ne irin dukanci irin rini irin gettanci wala duk wannan aikin hannu ne masu albarka a gani ga abubuwan na sun aka accusation da yawa yanzu irin su jakunkuna da ake da takalma duk ba sana'a hannu ne, da kafinta da magina su ma kwarai da gaske Allah ka da mafita da ya a taɓa a taɓa a taɓa hannu ce <laughs> a taɓa tana da wahala gaskiya ai musamman ba take kina fim na ga tafi wahala ka ai tafi wahala na sani amma wahala ta tafi na dan a ba in suka sami kikana fim a kikana fim ɗin masu na yi amma amma abin da ke faruwa za ga sun ɗauko mutane overload sai su karkata za ga da ya ka ga mai kira ta ɗaya da ɗan doro haka ya haka nan da shi haka saboda wannan overload ɗin da yake a karkace amma mai mashin eh, shi wannan ai shi yayi zaɓen mafi shi so kare Allah ya tsare kowanne amma dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah kyauta to sana'o'in hannu dai sanannu ne dole sana'a hannu an santa idan kuna ganin a shaɓa ta da ciki to shige na hadda a shaɓa sun <laughs> ba ta shiga ciki ba to ka gani ba sana'a saboda duk ciki ba sana'a hannu ba ce sana'a ce amma ba ta hannu ba yana da wahala ka ga fasfari yana cikin sana'a hannu kwarai da gaske da yankan farce kwarai da gaske sana'a hannu ce eh sana'a hannu ce yankan farce ba ka gani yanzu ka samu wani kwararren mai yankan farce ya farce maka hannunka zai ga masha Allah sai akwai su ba wanda ya mun da wallahi buke din sa ake in baka kira shi ka ka same shi ba da wuya in ya maka yankan barke masha Allah wallahi malam tunda Allah ya hada an da shi shikenan da mu muku dama ni ba wai yawan bada wani ke ba amma dai tun daga lokacin da amma ni ina da nawa ya siyo mun nawa na kaina abun yankan yana hannuna duk sanda na kira shi kawai sai dai a dauka a yi amfani shi in dawo da shi ba amma masha Allah ya kware masu yankan farce da kansu tabbatar da cewa ya iya su yi ma akwai waɗanda ka faɗa wanda ka faɗa akwai wanda na sani ma yana bin sa ofisoshi akwai wanda na san har abin nan head of service ma na jihar Kaduna tsohon head of service shi ke zuwa masa har gida duk sati biyu akwai ire-iren wayannan eh akwai su wani za ga ai dan yana wa babban ba wai shi ke nuna kuma wai ya kware ba kawai shi dai Allah ya sa nan ne hanyar cin abincinsa kuma yana kaza ai da gaske akwai haka eh akwai wannan ka taba zuwa wanke maka ko masha Allah ta koma kamar ta jariri a kamfani akwai manuwal ma akwai kuma na yan zamani a gani akwai wani na da na taba kai shi aka wanke masa kafa aka gyara iyalansa da yan uwansa sai kira na suke suna mun godiya ya ce tun da yake bai taba wanke kafa shi ba kaga ai akwai irin wa'annan abubuwa duka da duk gazan sana'a ce ta hannu ba kuma tana da wahala sai mutum ya yi haƙuri a to ai gara da muka sani don muna fa cibiyar na matan nan ta ce alhamdulillah shi kenan sai mu yi mu kawo su a sassa chemical a sassa magani a yi kaza a yi kaza ga wasu yara nan a kan hanyar eh, isa kaisa suna yi manuwali ko mai kyau ya fi ma wallahi wani lokaci na wannan kafanin wallahi ina gaya maka in suka maka sai kai mamaki da ƙarfinsu suke na maza ne rike magana ai na biyu wannan na yi comment akan shi a na a wannan na maza ne annab a ga wani lami da gamu da su a nan cikin nan gida ko ba ka ba ai lami da wadda ga sunan layin naku ne shi ne sunan layin kenan siku ok amma compass compass plus ha ina za ka ji wani lami daga kai da lami dan ka anan cikin kwata ka kai ma takkar da yayan ka sai wallahi mala su irin wa'annan abubuwan suna nan da yawa yanzu mu muna raina irin wa'annan sana'o'i ga sana'a kitso a wurin mata sana'a hannu ce mai kyau haski ga wanki da guga shi ma ba da kasan wanki da guga iyawa ne shi ba eh, akwai mai wanki da gugan da kashe maka kaya kawai saboda mai iyawa Eh? ko bai kona kayan ka ba dai zai kashe kayan? <laughs> Allah ya kyauta su ba su iya ba to malai ya ce to annabi idan Allah ya so duk zai iya masa irin wa'annan abubuwan ba tare da masu ya sha wahala amma Allah yana so ya zamanto ya samu abu mafi alkhairi ya ce wa anna qimatal insani fi ma yuqaddimuhu li mustama'ihi kuma ya nuna mana cewa kimar dan adam yana tattare da abin da ya gabatar da shi ga al'ummarsa sosaitinsa, min hidimatin na hidima da ya musu qadra tsaqatihi gwargwadon ikonsa wasu ba'atihi da kuma abin da zai iya ba wai kawai a cikin irin me ka tara ka a me kai wa al'umma ne maganar da ake a gani na hudu malam yace annahu yu'ashiru fihi fa. annabi sallallahu alaihi wasallama yana tarayya da masu rauni shine mu'ashara yana zaunawa da su min ghilmani alladhina laysa fihim al-istila'u ahli al-jahiliya al-ula alladhina kanu yasta'aluna bi sharafihim wato annabi yana mu'amala da yara waɗanda ba su da wani irin ɗaukaka a jahiliyatul ula ma'ana wanda familin su ba kowa bane su kaga annabi a cikin su yanzu ko kai dan Allah kai wani tunani za ka ga waɗanda kuka yi taso tare da su ko a ƙauye ko wanda kuka yi hulɗa da su a nan birni wanda Allah ya ɗaukake ka sama da su duran da ka je gurin su ba girman kai ba komai ka zauna da su wani irin murna suke da girmama ka suke da wani farin ciki suke Ba ka wulaƙanta su ba kuma ka shiga cikin su ka ci abinci tare da su har wani abin alfahari ne su a wurin kai ma za ka rika jin wani daɗi kana jin wani ɗaukaka a wurin su suna girmama ka suna mutunta ko ba ya faruwa haka annabi ya taso da yaran da ba ƴaƴan kowa bane a cikin a jahiliyar ma iyayensu ma kaskantattu ne misali ba su da wani kima da daraja da ta wuce cewa su dai bayan Allah ne kawai ba ƴaƴan sarakuna bane na wancan lokacin iyayensu ba shugabanni bane annabi ya cikin yaran ya taso su yi doki doki da tsalle tsalle da guje gujen su duk tare da irin wannan yayan ka gani na biyar shine Allah fihi kasban madiyan min amalin yad ka gani yace akwai samun arziki ta hanyar sana'ar hannu aikin hannu akwai albarka a ciki wa afdalul kasbi yace mafi falalan abin da mutum zai samu shine ma kana min amalin yadi wallahi daga cikin abin da yake aikin hannunsa abin da yake na aikin hannu lokacin da muke karatu a jami'ar Madina wallahi malam ni dai na ribaci zamana a wannan gani menene ribatar da nake faɗa shine ina da sana'a ta hannu ta ɗinki da nake yi tun kafin in tafi Kun fahimta ina dinki tun 1987-88 ka fahimta na zo na tafi madina 2002 na tafi wallahi malam dan alamun sun da ake ba ɗalibai a ƙarshen wata ba na kiran shi ina samun abin da ya linnin kashi a dinkin da muke ana kamun ɗinki na maza da na mata ana kamun ɗinki daga maka ana kamun a nan madina daga jidda daga riyab ina zaune a ɗaki ɗaya misali na waye na keken ɗinki da komai kuma ina zuwa makaranta dawa amma wallahi malam wannan albarkar da sana'ar hannun kenan yadda duk inda ka je ba za ka taɓa rasa abin da za ka ci amma ka san babban abin da ya burge ne ya sauƙaƙa min wannan shine duk abin da nake nema a dinki akwai shi a wurin ni abin da ya burge ni kenan ban taɓa neman wani abu na rasa ba a nan za ka je kana neman wani abu na kayan dinki ka rasa amma su can za ka ga har ya maka yawa zare ma sai ne ka sai manya manya irin wanda sai ka sai zare sai ka ɗinka kaya kala goma sha da shi bai ƙare wallahi haka nan zo ne kwali yadda mai kwalin littafai haka ne kwalin zaruruwa da dinga bawa sai loli a nan suna ta fashiya ko ba tsada kaga abun akwai daɗi misali masu kyau sosai ma mu yanzu nan zan ruwa mu nan ba roba bane roba ne yanzu ka gan shi nan da an maka ɗinki da shi kan ana buga kawai sai ga ya kone saboda roba ne can ainihin kotun sosai wallahi malam to sana'a haka take an manta ba kuma na dawo ƙasar nan na dawo Najeriya na gama karatu ko farko farkon shekarun dawowa na wallahi malam ana aiko da ɗinkuna daga cin ina yi to daga baya ne kawai abin ya zo ya dakata amma farko farkon dama har ana biyo ne da dunkuna wasu wanda suka san muna yi an dawo hutu sai su zo da shi wasu za sun dawo ne su ma gaba ɗaya amma sai su biyo su baro garo su aiko nan amma tun da aka zo aka fara bai bayyana ana mun kabbara shi kenan ba lokacin ninki amma dai za ga ba za ka manta sana'a ba sana'a hannu ba a manta da ita duk inda ka je ka samu sarkaci na za ka shige kawai ka saji shi ne kawai to shi sa ana faɗi wannan maganar ne saboda abin da malam ya faɗa a nan gurin cewa ne mafi alkhairin abin da mutum zai samu na sana'a hannunsa sura qadaitan wanda zamu ji akan sa ce na shida arada an yu'allima ashabul mabadi wa da'awati an ya'tamidu ala anfusihim awwalan yana so ya karantar da mu cewa lalle waɗanda suke da ainihin wato tunani an gane ko da ma wayewa su dogara da kansu fa lalle su dogara da kansu a matakin farko wala ya ishu alatan ala ahadi kasu zamanto sun dogara da wani ala shine ka zama kai baka da komai ka zama kallon alama wala wuce an baka ala baku mu samu kar zama haka ka dogara da kanka tukunna hatta la yakuna li ahadin alaihim minna saboda kada ya zama wani yana da wata falala a kanka idan ka zo kana wa'azi wani zai ce ka daina kuma dole ka bari saboda zai ji cewa ai shi yake maka kaza zai yi jin kallon ka ba ya ce shi ɗinka maka kayan jikinka gidan da kake zaune ma shi ya baka motar da kake ma shi ya maka biro yana abubuwan kaga ba za ka iya ba kila in ka zo kana wa'azin da ka gani sai ka tsarka dan sassaitawa amma in ka dogara da kanka fa ba ka jiran wani ya baka da kanka ka dogara ka dogara da Allah to zai sa ka karantar da al'umma ka kuma tsaya akan gaskiyarka an gane wannan ko yace wa fadlun eh, au fadlun yamna'uhu zalika an yafza bi haqqi fi wajhihi mana ko kaga wani yana da wata daraja akan ka hakan zai sa ya zama ya hana ka faɗin gaskiya Allah madaukakin sarki kanta daidai wanda muka kuskure ko karancin ilimi Allah madaukakin sarki ya fi mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah